fage na tattaunawa na son amma ku kiyaye munazarat da 'yan bidi'a mukabala da 'yan bidi'a ko ba kofa ce budaddiya ba hmm. ba kofa ce budaddiya ba akwai inda ya kamata a yi munazara da su nadiran amma mafi yawancin lokaci bai dace a yi munazara da su ba domin ba su fage ne na su zo su bayyana wa mutane musamman awam munanan aƙidojinsu da wannan ne za ga malaman salaf da yawa sai suka hana su dama ya zo ya ce ya zo ya muƙabala sai a ce a me ya ja muƙabala me hana ka ba za ka je ka kulla majalisin ka ka faɗi aƙidar ka ba za ka zo ne nan mun tara awam saboda muna faɗin gaskiya sun taho gare mu kai ba za ka iya tara su ba mu mun tara su ka zo garin muƙabala ka yaɗa aƙidar ka to in za ma a yi munazara sai a ce a samu wasu mutane haddadaddu saboda lokacin na son ku kiyaye don sai ka rinkai kana aunawa in ma mutanen ne iyakakku to ba za a yi rikodin ba saboda ba a son ne aƙida su ta yaɗu so ake a zauna a dandake su amma galibi yanzu matasan ba su fahimci wannan ba amin da suke gani a zauna a yi muƙabala a ƙure shi kafin a ƙure shi fa ya faɗi wasu abubuwa ya feso so da aka saurare ya ce eh amma dai na da ilimi musamman yan arabiya an suka ji sai su ce eh to amma ai kaga kuma shi ya fi wannan malamin ilimin arabiya to baka tunanin ilimin arabiya shi zai taimaka mishi wajen ya fi wannan fahimta sai dai wannan ya fi shi baki ne kawai wannan yana daga cikin abubuwan da suka rinka faruwa a fage na mukabaloli da aka rinka yi da 'yan bidi'a musamman 'yan bidi'a saboda bidi'arsu ba sa yin karatun aƙida da tauhidi ba sa yin bincike dangane da bidi'o'i don haka sai suka ba da ƙarfi ga ilimin lokal arabiya shi ya sa in kana sauraron tsofaffin kasar na izala Za ka ji malaman izala na farko suna suka game da lokal arabiya 1982 aka zo aka yi wa'azin izala a nan zaria a lokacin zaka ji malaman izala suna suka ce lugar arabiya banza in an yi magana ka ce kana ilimin luga lugar banza hakika a lokacin saboda an mai da luga din ita ce ma'awa ta 'yan bidi'a wadda da nan ne suke bi sai su zo sai su ce za su kure malaman ahli sunna to kuskure ne malaman ahli sunna ya zama su kuma ba za su kware game da luga ba da sai su kware game da lugha din don ba munkari ba ne to ina son ku fahimci abubuwan don ka daidaita kyakkyawar fahimtarka idan kun gane wannan munazarat da ake yi a yanzu da 'yan bidi'a ana sawa a kaset ko to munkarat ne a zauna a tattauna da shi in aka gama tattaunawa kap to shikenan ya fito cikin jama'a shi da kanshi ya faɗi cewa gaskiya an tattauna kuma ya gane cewa abin da yake akai ba daidai ba ne in dai dan allah yake amma me bambancin kun tara jama'a ba a yi rekodin ba ko kuma ba a tara jama'a ba amma an yi recording almuhim hal ashubah tantashir wata buf na'am shibohin za su yadu za su shiga jama'a saboda ne an tara jama'a amma ba a yi rekodin ba a ba a tara jama'a ba amma an yi rekodin sai a ce shi kenan kai da mutum nawa za ku zo zai ce za zo su da mutum uku mu ma za mu zo mu da mutum uku haka ya yi maka eh to mu haɗu a wuri ka ba haka zo sai a ce kowa ya aje wayar shi a waje saboda haka menene hujjojin ka faɗi mu ji diya gama faɗi a kwankwatse su ce gaskiya ya yadda cewa gaskiya ba shi da hujjoji akan duk abin da yake faɗi da gaske ka yadda eh to ka zo masallacin juma'a ka tara jama'a ka faɗa shikenan saboda haka lokacin da zai bayyana a kan mimbari ko a masallacin juma'a ko a taron jama'a zai itirafi ne da bacin aƙidar shi da kuma ingancin aƙidar musulmi shi yasa za ka ji malaman salaf suna cewa da'uhum liyamutu bi ghairihim basu su mutu da bakin ciki don me su ba za su iya tara jama'a ba lianna ma indahum qima al ilmiya wa ma indahum qima al irshadiyya annasu la tajtami'u hawlahum ku ne mutane ke taruwa saboda kuna gaya musu gaskiya to daga ranar da kuka yi mishi haka ya yanke shawarar dama babin gaskiya zai ba dama ya zo ne kawo muku rudani to in aka yaɗa aka fito shikenan bai bi gaskiya ba shikenan ba wanda ya san hujja shikenan haka zai ci gaba da zama a anguwa yana kallon ku yana bakin ciki da'uhum bai bi ghairihim waɗannan suna daga cikin abubuwan da na tattara na binciko maganganu malamai a cikin waccan makala ta wanda nake cewa na so in gabatar da ita don na so in yi nakadin manhajin da awa ahli sunna ne tun da aka fara da'awar izala kusan shekara arba'in har zuwa wannan shekarar amma in allah so kamar yadda na gaya muku zan samu lokaci wanda za mu zama da ɗaliban ilimi a tattara tattauna wannan ainihin takarda kusan shafi hamsin ce ko sittin duk na tattaro waɗannan abubuwan ba daidai ba ne a ce ba san manhaji na ahalis sunna ba so da haka an bar 'yan bidi'a da dama ko an baiwa 'yan bidi'a da dama sun taka platform dinmu sun taka mimbarinmu sun yada da su. sannan sun yi amfani da wannan sun wargaza mana tsarin wurin wa'azi sai a zo wurin wa'azi madadin za a ard lil aqida za a karantar da aqida sai wani ya zo ya ce zai yi muƙabala can ma sai a ce ga wani mai muƙabala sai a ce ga wani mai muƙabala latin daga ƙasan mimbarin yana na yana huci me ya kawo ka muƙabala eh to zauna a nan ana zuwa sai an tashi wa'azin kaf tukuna shi kenan eh shugaba eh ya ce mukamala ya zo da shi ke ta zo da kai eh ku nawa ne to ku zo gobe masaukin mu na wuri ka za muna sauraron ku za ga ba za su zo ba sannan kun aje shi a nan ya ji wa'azin ku na fata an gani don haka na kawo waɗannan abubuwan ne ba don kuma ba saboda mala ya ce fa'aqadu lizalikal munazarat don karka ɗauka munazarar da malaman farko suka rinka yi ta yi daidai da irin wadda muke yi ba daidai ba ce da irin wadda muke irin wadda muke akwai kurakurai a cikinta mafi girman kuskuren da ke ciki shine rekodin da ake mafi girman kuskuren da ke ciki shine rekodin da ake yi na malam eh, eh, magana ne sai ta tunasar da wani lokaci can baya na'am mun taɓa zama muna sauraron mukabalan marigayi malamin da tarjini na'am ɗaya daga cikin mu sai ya tashi na faɗa cewa tarjini ya kuma na jafar gaskiya kuma ya shi ilimi aha sai muna ta mamaki har muka so mai faɗa da shi a matsayin yayi da ahalin suna ɗan salafiya mana ta amma da yake jahili ne gaskiya na'am sai yana magana ai tarjini ya ilimi kuma gaskiya haka Shi shine magana eh wannan mukabala muna nan da ita a makarantar nan mukabalar wani shaidani ne tal'udi dan iska allah kashe shi ba da daɗaya ba hmm. dan tal'udu ne in aka ce tal'udu shine wannan sabon titi da ya ratsa cikin garin kano saboda asalin cikin gidaje ne na talakawa aka fasa wani kamfani ne mai suna telwood shine bahaushe ba iya cewa telwood sai ake cewa tal'udu shine shi kuma ya kira kan shi tal'udi wani shidani ne ni anguwanmu ce na zauna a kano shine da suka yi wannan mukabalan musamman lokacin malam ja'afar bai daɗe da dawowa daga saudiya ba na daga cikin abubuwan da suka bayyana ɗin wanda ni kuma tawa shi ne yanayi wa tal'udi ɗan shi'a hujja da littattafan da ahali sunna suka rubuta suna raddi ga 'yan shi'a sai ce waɗannan littattafan ku ne duk abin da kuka faɗi ya yi ƙarya ne sharri ne da kuka saba yi ina littattafan mu don na gaya muku da'awa a najeriya dakan ɗakace shikar ɗakace tankaɗan bakin gado saboda haka ka dawo sabo-sabo to da sai ka bibi 'yan ƙasa su gaya maka to yaya bakin zaren yake sai a ce ga littafin usulul kafi ga rijalul kashi waɗannan su ne littattafansu da makamantansu da su ake hujja amma ka je ka buɗe littafin muhammad bin abdulwahab da yi akan yan shi'a ya ce ah, wannan muhammad bin abdulwahab ai bai hude ne ina za mu yadda da maganar shi amma buɗe littafin tahrirul wasila buɗe littafin aslu shi'a wa usuluha alu kashifil ghita buɗe littafin ah, abin nan khumaini al-hukumatul islamiyya duk irin waɗannan buɗe ka karanta musu to kaga misali yanzu wannan mukabala da ba a yi ta a kaset ba me kake ji da ba za a ji ta ba amma kaga ga mukabala ga ta hanyar yanzu muna da ita a makarantar nan saboda haka ina son ku kiyaye wato ina son ne ni in nuna muku yadda ake riska abubuwa don wasu abubuwa da suka faru a wasu garuruka da wasu zamunna mutane sai su kawo su garurukan sai su kawo su zamunan su ba za su dubi yaya abin yake a can ba sai a ce a ah, ai imamu ahmad yana mukabala da yan bidi'a. ai ibnu taymiya yana mukabala da yan bid'a amma yaya ne mukabalar take faruwa ko kun fahimta jama'a na'am ana sajjala ta a rubuce to amma sajjala ta a rubuce ya sha bamban da sajjala ta electronically domin sajjala ta a rubuce galibi wanda zai iya riskatta shine wanda ya iya karatu to wanda ya iya karatu ana fatan bi ilmihi bi mashi'atillah ya atasimu mina shuba amma wannan kaset fa ya fahimuhu aljahilu wal'alim wal muta'allim wa hatta al muta'allim har ɗan ta kife mai karambanin ilimi na iya fahimta da jahili da kuwa allah ya kiyaye saboda haka sai malamai suka rinka ƙulla muƙabaloli tsakaninsu da su wa katabul kutuba wal ajiza haka ne wani ɗan shi an ba manta ba gashi na yanzu ya zama lauya a nan abu yanzu malami ne a nan congo bello jahun muna karatun bukhari yau kusan shekaru 23 da suka wuce a can cikaji ina yawan maganganun shi'a a lokacin har 'yan uwana 'yan izala ba su ma san me ake faɗi mu mun hango ne jama'a tun 1980s mu mun hango akwai shi'a akwai tafiyar shi'a amma ba wanda ya risko abin ana amfani da platform na mss a lokacin ana yada shi'a sirriya mu mun hango sai ba a yi mana adalci ba a bada da muhimmancin me muke faɗi hasali ma sai aka buge mu ake cewa 'yan shi'a saboda me ba mu ba da alajin mu ga izala ba sai aka ce mu 'yan shi'a ne kuma mu ne ma muke faɗa da 'yan shi'a a wannan lokacin ina maganganu akan 'yan shi'a har ahli sunna su ne mini inkari suna cewa ya ce 'yan shi'a ba sa yin kaza gashi nan suna sai mu ce ai waɗannan jahilai ne tukuna ai ba a fara shi an cin a cikin garuruka ba amma mun zauna da su a wurin ivc courses mun ga yaya abubuwan suke amma me yake faruwa sai suka ta wasu bella jahu suka ce sun zo ne suna so ainihin za mu yi mukabala sai ni ce fine kuno za ku zo suka ce za su zo su biyu ne na ce to mu ma za mu zo mu biyu sai suka ce a sai dai ni kadai su biyu sai na ce ai ban yadda da ku bane za a zauna a gidana a ɗaki na mu biyu ku biyu ni kadai eh kai ma kai kadai to shikenan sai suka yadda da haka sai muka zo muka zauna ya faɗi magana ai a cikin bahari haka yake faɗi sakare bai karatu ba ai a cikin bahari a cikin bahari an ce kaza an ce kaza sai in ce a wannan da hausa ka faɗa jawo min nassin da larabci sannan ga sahihul bukhari buɗo mun eh to ai kaga time constraint sai ce a'a ina amfanin baɗi ba rai ka yi ta maganganu ko ɗaya ban yadda da ita ba faɗi ƙwaya ɗaya ka buɗe ka karanta mini ka iya tabbatar mini da ita sannan ka gina maganar da kake so ka gina a kai sannan mu ci gaba amma kawai a cikin buhari sayyidina umar ya ce a cikin buhari a cikin muslim a cikin turmizi sai ce to ai magana ba za ta yi ba kenan na ce sosai kuwa domin yanzu kawai kana son ne ka ce min a cikin buhari an ce kaza kawai sai in yadda kuma sai ka gina magana a kai na ce an ce maka ni jahilin dan mss ne na ce kai baka ga ɗakin nan cike yake da littafai ba buɗe ga buhari ɗin ka karanta mini wai eh to ai za mu tattauna matsaloli da yawa ne na ce ai mu tauna ɗaya mai ma'ana ta fi mu tattauna ɗari amma gaba ɗaya da ni da kai ba mu kai makura a ji ɗaya a tattauna to kenan sai ya kasa sai na ce to ka gani to nan ne na fito na ce to ka ga duk abubuwan da nake faɗi ya tabbata to ni kuma na shirya littafai na na shi a sai na buɗe to dubi kaza to bai iya karatu ba ni a lokacin ma ban gama sani ba ashe bai iya karatu larabci ba sai in ce buɗe kaza in ya duba sai ce eh Eh, eh, eh, sai in ce ah, karan a ah, eh to to sai in karanta wai kuma na karanta wai a lokacin ne zai nemi ya yi bayani sai in ce a ah, kai ka karanta mana duba har a lokacin sai in yi irabi saboda ban gama fahimta cewa ma bai iya larabcin ba bai iya karatun ba ashe duk da turanci yake karantuwa shi ne buji-buji da shi shi yasa ko yanzu ya gani yana girmama ni kuma yana zuwa yana faɗi cewa gaskiya su da sun ɗauka albani irin waɗannan 'yan izala ne da suke magana waɗanda suka je sai su ruɗa ɗan izala da cewa a cikin buhari a cikin kaza a cikin kaza shi kuma na izala sai fahimci eh duk waɗannan maganganun akwai su tokar gaskiya eh to in haka ne eh to kai abin da ya to allah ya kiyaye a'a Allah ya shiryar da mu a cikin alkur'ani ya cewa qul hatu burhanaku qul fa'tu bit-taurati fatluha me yaja aka ce fa'tu bit-taurati fatluha saboda idda'ul kadhib ala sadatil anbiya sun ce annabawa ba sa cin naman raƙumi haramun ne Allah ya ce to ina karatun yake qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin ai at-taura bata sauka ba sai bayan annabi Ibrahim to ya za a yi kuma a ce annabi Ibrahim ma kaza kaza kaza kaza bayan attaurar sai bayan annabi ibrahim to annan ne nake so ku gane jama'a munazarat kun ji tsarin sa a musulunci saboda haka ku kiyaye saboda kana cikin karatu za su je su yi maka shiri sai a zo sai a ce abinda suka yi wani malami kenan abuja yana bibiyar kasusuwan nan nawa na karatun hikba sai je sanya karatun hikba sai suka rubuto mishi tambayoyi wai ga su suna sauraren shi a wurin karatu ya amsa ya zo min da tambayoyin nan sai na ce a ka kira su ka ce su zo za ka amsa musu amma wurin karatun ka wurin karatu ne na ce kuma kar ka faɗa a wurin karatun ma su zo su su ce su 'yan shi'a ne in suka zo suka ce su 'yan shi'a ne suka ce to jama'a kun ga 'yan shi'a da muke cewa to ku zauna nan na gama karatu sai ka ce to me zo da ku sai ka zauna kai da su me zo da ku kuma da. wallahi da ya haka shikenan sai ba su dawo ba shi ya ce oh algata mala ashe ga ba mu san kan zaren ba ce da ya shirya wai zai tsaye da karatun hikiba ya ce sai ya yi wata guda yana ba su ansa na ce ka gani dama karatun suke so a tsayar tun da ya haka ya ce su zo a zauna shikenan ya ce ba su zo ba shikenan na ce sai ka ci gaba da da'awarka فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا